kaji 'yan tantabaru har su zomo menene kowane yaro za ga yana da ɗan abin da yake kiwo kuma daga wannan abin da yake kiwon lokaci za ga har kayan sallah wasu daga ciki ake masu dole mu dawo da waɗannan approaches ɗin to kuma sannan kamar yadda alhaji ya faɗa ga abubuwa nan sun zo na zamani ma wanda yake abin ya fi sauki na ga wata mata a nan abuja da take nuna yadda take kiwo a cikin 'yan ledojin sachet ɗin pure water din nan take noma kai 'yan sachet din pure water din nan a cikin gidanta take noma abin da wato tana kuɗin da take samu da yake sayarwa take yi irin su kayan ganyayyaki din nan in ka ga abin da take samu hankali ba zai sauwara ba saboda gaskiya dole kowa ya tashi wannan zamanin kuma wai kar ku ga muna magana ana karatu ana magana a tashi ai sana'a ai kaza ai kaza abin da ma karatun ke koya mana kenan kuma wannan abin idan ba a yi shi ba idan mutum bai kyautata sana'a da wannan shi ya cuci larabawa suka kasa musulunta suna mali hazar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi ko wa yamshi fil aswaqi sun rudi su gane cewan wato dole ma sai a haka addinin zai ginu ba sai a haka addinin zai ginu na haka yan uwa wallahi wannan sashen addini ne ba wani ma'ana mutum ya zauna yanzu yana jiran duk abin da zai ci kana talaka a wannan zamanin ka ce sai ka sai abinci ai ka shiga uku zamanin da buhun masara buhun shinkafa dubu saba'in dubu saba'in ka ce sai ka saya za ka ci ai bai taso ba kai wai ma'aikaci ne ko kai ɗan kasuwa ne akwai mai kuɗin da shi a bar shi sai ya saya ya ci amma talaka to wallahi ya gyara fatanyansa ya gyara fatanyansa ko kuma in ya zama dole ba gonan a kusa da shi to ya noma ko ya kiwata abin da shi ma zai siyar ya karbi buhun masara ko ba haka ba a trade by barter sai ka noma ka kiwata kazan ko ka kiwata akuyan ko ka kiwata kifin in kana bukatar masara ka bayar ka karbi masara amma in dai sai da kuɗi zaka siya a Najeriya yau daga wata hudu zuwa yanzu in kana da dubu ɗari a account dubu talatin ce ita yanzu ko dubu arba'in ko ka sani ko baka sani ba in kana da dubu ɗari tana account ɗinka wata hudu da suka wuce yanzu dubu talatin gare ka to a irin wannan yanayin sannan ka zauna kana tunanin wai ai kai kana da jari kana da kasuwa wannan inflation ɗin da muke ganin shi kaman wasa kuma muna ganin kamar talakawa wato manyan attajirai ba wanda yake wahala duk ɗan kasuwa je ina magana da wasu wani ce musu duk ɗan kasuwan da yake sayo abu daga waje ya shigo da shi kasansa kuma mai babban jari to ba wanda yake cikin tashin hankali kamar sa ina da aboki yana sana'a zai sayo kaya kamar na kimanin dala miliyan goma ko miliyan ashirin ya kawo ƙasansa ba ɗan Najeriya ba ne ya kawo kasansu sai inflation din nan ya bigi kasansu yan shekaru yan watanni ko shekaru da suka wuce in ya sayo kaya na dala miliyan goma ko ashirin in ya kawo kasansa zai sayar a sati biyu duk kudin kasansu ya karye misali akwai lokacin da dala tana kudin kasansu takwas sai ta dawo ta koma goma sha shida kayan shi na cikin kaso da ya sayar da kayan dala miliyan goma kuma kasan duk mutumin da yake siya kayan dala miliyan goma ashirin yawanci rance ake yi kayan karbowa yake zai ba da wani sashen kuɗi ne da su ban garanti da menene da sauransu ya karba ya zo da kayan dala miliyan ashirin ya sayar a kasuwan ƙasarsa kuɗin da ya siyar ba zai iya canza dala miliyan goma ba kuma har da riban da komai ba zai canza dala miliyan goma ba ya zai yi da mutanen da ya karɓo kaya duk kwana ɗaya da yake ƙarawa kuma ƙarin bashi ne a kansa so da haka mutanen da suka rasa rayukansu da wanda suka ciwuwuka ya kayar da makamancinsu to halin da ƙasanmu take ciki ke ba ina so in zargi wani ko wane ne ba amma mu in mun manta ina tuna mana shekara goma da suka wuce masanan tattalin arziki sun dinga faɗi a ƙasar nan abin da zai faru nan gaba duk gwamnatin da za ta zo ta karbi mulki nan gaba 2014 zuwa 2015 an dinga faɗa mana akwai matsanancin wahala da ke fuskantar al'umma da yawan mu muna ta wasa su gwamnatin da ta zo ta karɓa ƙila da ta hango wahalan ba ta son zargi ya faɗa kanta sai ta san duk dabarar za ta tura wahalan gaba ta ɗan ɗauki wani ragowa ta tura sauran gaba ta yi abin da za ta yi ko menene dai ni ba layi na bane sanin tattalin arziki amma dai kaman rufaffen akwatin macizai to yanzu an fara buɗe shi saboda wallahi dole mu koma cikin hankalinmu ba muna goyon bayan wani siyasa ne ko wani tsari ko wani policy ban ma kai in gane shi ba balle in goyi bayansa ni ban ma kai in gane policies din ba wasu policies gwamnatin da ta gabata ta yi amfani da su waɗanne wannan da take yi take amfani da su wallahi ban ma ganewa ba layi na bane ban fahimta akwai dai masanan tattalin arziki a nan su suna ganewa muna ji kuma a bakin su to amma dai yanzu ana cikin tashin hankali abin da ake cewa na cire subsidy ba wani abu aka yi ba karya naira kaɗai aka yi amma ba wani abu wai cire subsidy misali man da lokacin da dala take naira 600 ko 700 ake siya da ɗaya bisa ukun dala ɗaya ɗaya bisa ukun dala ɗaya ke siyan maka litan mai yanzu ma da aka cire ake cewa an cire subsidy ɗaya bisa ukun dala ɗaya ɗaya yake siyan litan ma amma an ɗaga kuɗin saboda haka ba wahalalle sai mai naira ɗin sai talaka shine kaɗai yake cikin wahala saboda gaskiya muna da aiki ja yan uwa mu koma mu nemi ƙananan sana'o'i kada ka tsaya da cewa kana aikin gwamnati noma da kiwon nan da hadisan nan suke magana don Allah kowa ya koma zuwa gare shi magabatanmu abin da ya sa rayuwarsu akalla abinci ba su rasa ba ko yaya abin da mutum zai ci ko damina ya wuce yana da ɗan rogon shi yana da ɗan wani doyen shi yana da kaza ba zai rasa wani abu da yake da ɗan shi da zai samu ya ci shi da iyalinsa ba to amma mu yanzu in muka ce komai sai mun yi awo a kasuwa shekara talatin da suka wuce ko arba'in a ah, kamar yadda na ce 80 bisa 100 ko 70 da wani abu bisa 100 noma abin da za su shirke don haka mai awo suna ganin shi abin dariya ne abin mamaki ya za a yi mutum ya dogara da sai ya saya yanzu kowa ya